Rashin tsaro a ƙasar Mali da Niger na da matukar tasiri ga rayuwar mutane da al'ummomi. A cewar Paterni Eme, daraktan tsarin kotu da zaman lafiya a yankin Sahel, abubuwa da dama na rashin zaman lafiya na da nasaba ne da rashin samun filaye. Hakan na ƙarfafa wannan rashin tsaron. Waɗannan tashe-tashen hankula waɗansu lokata suna da nasaba da kai ga ƙasa da waɗansu albarkatun ƙasa. Ana ganin ana gogawar hubbasa waɗannan albarkatu, kuma hakan yana da tasiri da canjin yanayi. Ƙasa tana zaizayewa, ana matse filayen kiyo da kuma ƙarancin albarkatun ruwa. Duka waɗannan fannoni da na zana suna iya taimakawa wajen samun rarrabuwar kawunan al'umma. Ƙasar Birtaniya na ba da gudunmawa wajen rigakafi ga magance tashe-tashen hankula a yankin Sahel. Marco Simenoti, wanda ke sa ido ga tashe-tashen hankula a yankin Sahel wa Birtaniya, ya bayyana hanyar bi. Da farko dai shine kusanci Matsalar shine idan tashe-tashen hankula ya zama musgunawa. Abin da muke yi shine kai ga ɗauki kafin abin ya zama musgunawa. An san idan ba a kai ga albarkatu wajen rarraba tsakanin mata da matasa da ƙanana ana samun tasiri bisa canjin yanayi. A cewar Siyaka Milogo, daraktan kungiya mai zaman kanta Mexico ta niger da ta Burkina Faso, tasirin ayyukan inganta tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ya riga ya bayyana, musamman a kwarin Tarka a Nijar da a Segu. Kulikoro da Sikaso a ƙasar Mali. Ɗaya daga cikin tasiri bisa albarkatu na bai ɗaya shine duka masu ruwa da tsaki suke ƙoƙari wani tasirin kuma shine samun doka da gwamnati ta ɗora a wannan al'amari da kuma tasirin kula da dabarun noma akwai manoman da suka karɓe filaye suna aiki a kansu. Ɗaya daga cikin mafi kyakkyawan zaɓi na yaki da tashe-tashen hankula a sahel shine rigakafi a cewar masu ruwa da tsaki.